Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashim Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan kalubalen da ake fuskanta idan aka je asibiti. da fatan dai kuna nan da kai da iyalanka kuna ɗaukar matakan kariya daga wannan annobar. Hmm, amma ami yau dai na ce bari na zo na taya ki gabatar da wannan shiri da na daɗe ban zo ba. Sannan wakilin sashen Hausa a Katsina ya jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya inda suka yi bayanin suma abubuwan da suke fuskanta. Muna nan muna yi. To jama'a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Nijar zai ziyarci asibiti domin jin ta bakin jama'a kan irin kalubale da suke fuskanta asibitoci. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafinmu na sadarwa na Facebook. Sakonmu na gaba ya fito ne daga kwamar Ibrahim Musa Maiduguri ya ce yau da gobe ikon Allah. Hakika kalubalen da ake fuskanta za ka je tun da asuba asibiti. Na farko shine bin layi wajen siyan kati kafin ma ka ga likita. To masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai gadon kunsa ta faɓalewa inda ya ce, "Hakika kalubalen da yawa domin yanzu har ta kai ga marasa lafiya ba su zuwa asibiti suna tafiya wajen masu maganin gargajiya. sai kuma saƙon mini ma'azi 'yan mama ya ce fatan alkhairi ga malaman yau da gobe kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masa rakiya hantara da kyara bakar magana kallon banza jiji da kai da nuna isa da jami'in jinya ke yi wa jama'a wata yarinya da zara ta ji ta yi kwas na ungozoma wanda dududu bai wuce watanni takwas ba sai ga tana kallon kowa da wutsiyar ido ita ga likita 'yar boko hmm. Allah dai ya kyauta to amin to shi kuma bilyaminu mu'azu yamma cewa yayi fatan alkhairi ga malaman yau da gobe kalubalen baya wuce na cin zarafin marasa lafiya da mai masa rakiya bakar magana kallon banza jijji da kai da nuna isa da jami'an jinya ke yi ma jama'a watan yarinya da zaran ta je ta yi kwas na unguwar zoma wanda dududu bai wuce watanni takwas ba sai ka ga tana kallon kowa da wutsiyar ido ita ga likita 'yar boko uhm, Allah dai ya kyauta. To sai kuma sakon Abdulaziz Isa ya ce kalubalen da muke fuskanta idan muka je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani. Ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta. Muna fatan Allah ka bai wa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya amin to sai kuma amsar abdulaziz isa inda shi kuma ya ce kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti shine yadda za mu ga marasa lafiya a kwance babu kuɗi babu magani ga rashin gadajen da marasa lafiya za su kwanta muna fatan allah ya baiwa marasa lafiya na gida da na asibiti lafiya to amin Sakon Salisu Isa fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya ya ce to kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kan ya fi karfin a kirga. Ga dai karancin magani da gwamnati ta bayar domin taimaka masu rashin lafiya. Amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita kai sauran wulakancin da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauke mana. salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa ya yi. To kalubale kan idan mutum ya tafi asibiti abin kam ya fi karfin a kirga. Ga dai karamcin magani da gwamnatin ta bayar domin taimakawa masu rashin lafiya. Amma bayar da wannan magani sai mai galihu kuma ga wuyar ganin likita. Kai sauran wulakanci da kake gani a asibiti sai dai Allah ya sauwaka mana. Shi kuma Buliyamin Muhammad kawar cewa hmm. Ni rabona da asibiti na kai shekara goma saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya. Baban mama daga gidan Guzza gwagwala da Abuja. To Bilyaminu Muhammad Kaura shi kuma ya ce, hmm, ni rabona da asibiti na kai shekara goma saboda kula da maganin gargajiya ku tashi lafiya. To a wai waisu sale sha'aibu cewa salamu yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata. To awai su Sale Sha'aibu kuma cewa yayi salam yau da gobe kalubalen shine rashin ma'aikata. Gali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a Jos yawa. Wasu daga cikinsu sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadar aiki da ma kuɗin maganin. To shi kuma ga Zali ADC shuni cewa yayi sun fi jamfa a Jos yawa. wasu daga cikinsu sun hada da rashin ganin likita a cikin lokaci da ma dan karin tsadan aiki da ma kudin magani to sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamila ado salati goma ga annabar jau da fatin ado salati goma ga annabar jau suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani kalubalen da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin mu na rijau akwai wata babban likita mai suna fatin gwauna to duk lokacin da muka samu juna biyu wurin ta mijin ado salati goma ga annabar jau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma fatin gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kuɗi tana masa aiki muna don haka muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai babu wani ƙalubale da muke fuskanta idan mun je asibiti domin a nan garin Murjau akwai wata babban likita mai suna fatan gwamna. To duk sanda muka samu juna biyu wurin ta mijinmu ado salati goma ga annabi rijau ke kai mu saboda kwarewarta sannan kuma fatun gauna likita ce mai tausayin al'umma domin wallahi idan aka kai mara lafiya asibitinta to ko babu kuɗi ta nemai aiki don haka muna roƙon allah ya ƙara ɗaukaka mana hajiya fatan gwauna don darajan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je jihar Naija inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya zagaya babban asibitin gwamnatin jihar Naija Amina domin jin ko akwai kalubalen da mutane ke fuskanta idan suka je neman lafiya. To a yanzu haka dai ina nan a bakin gate na shiga babbar asibitin gwamnati da ke nan cikin birnin Mina ta jihar Naija wato General Hospital Mina. kuma ina tare da wani malami malami sunanka sunana Jibrin ladan gwada na majibirin ah, gashi na ganka asibiti me ka yi na kawo sista na ne ba ta ji daɗi ba wato ka kawo yar uwarka insha Allah na'am to kaman me ka haɗu da shi da ka kawo ta asibitin ka samu karbuwa da kyau ko akwai wata matsala da ka ci karo da ita eh gaskiya na samu karbuwa da kyau sai dai kaman ka shiga lalle sai ka sa takunkumi din nan na na fuska eh. da kuma akwai kuma hand sanitizer sai ka wanke hannunka da shi kamin su yadda ma ka shiga ciki eh. to da ka shiga ciki ah, kun bi layi ne ko ko mine ne kai karo da shi a lokacin kafin a ga ita yar uwa. ka. Eh, gaskiya akwai layi amma situation ta bai kai ga wanda za mu bi layi ba saboda an kawo ta ne tana amai da gudawa kuma a nan take aka kama ta cikin gaggawa aka kai ta emergency aka yi mata aiki eh, aka bata magunguna aka sa mata ruwa aka rubuta prescription da duk abin da za a yi aka kuma rubuta scanning da kuma tesis gaba daya suka a gurguje aka je aka yi yanzu tana nan asibiti yanzu na haka ma an sallamo ta ga tana ma cikin keke napep za ta wuce na'am yanzu ita ne nan nake ganin tana hawa cikin keke napep an sallame ta na'am to amma kaga wasu masu kaman waɗanda suke suna cikin damuwa a ciki a can inda kuke layi da inda ga alama ma kaman ba a bari mutane su shiga can ciki eh, tsakani da Allah babu wannan gaskiya babu wannan duk wanda mutane biyu dai na yi karo da su wanda an kawo su ne emergency akan keke hmm. wasu ana tura su da gudu ma ana sauri dai don a a ceci rai iya abin da zan iya faɗa kenan amma ni wayan samu wai a ga wai mutum ya zo ko an yi banza da shi ko makamancin haka tsakani da Allah ban gani ba ya mun gode kwarai Allah godiya nake Allah ba to bayan mun gama zantawa da shi na bakin titi mai kokari mun shigo cikin kwarai asibitin a yanzu haka kuma ina tare da wani bawan Allah ranka da me sunanka ni sunana Hamidu Adamu na'am gashi na ganka cikin asibiti me ka zo yi na zo asibiti maganan maganan ido ya kawo ni na'am eh, kuma alhamdulillah uh, there was improvement compared to yadda abubuwa suke tafiya da to an dan samu ci gaba yanzu yes na'am saboda magani magani ma yanzu na je na saya na'am kuma abun duk abubuwa su yi daidai yadda kamata kamata ce sun abun nan amma da ka zo nan babu wata matsala ko na layi ko kuma wani abu da ka hadu da shi to eh matsalan layi akwai amma duk da haka akwai tsari saboda in ka je ka karba katin ka aka je gurin da ya kamata a ci ana eh, za a ganka mm. idan ka je sai ka zauna in lokacin ka kai sha kira ka sai ka je ka gan likita na likita ya gama da kai kuma sha baka kati wa ga rubuta ma magani a ce ka je gurin da aka saya magani ko cikin asibiti ko asibiti da kai an duba ka kuma an rubuta maka magunguna an duba an duba ni kuma an rubuta maka magunguna kuma gashi na saya ka sai maganin ma eh, a nan cikin asibiti ka samu cikin asibiti can wurin da pharmacy ni can nisa jirgin akwai guda daya da ba a samu ba zan fita wajen jin saya ki ne zaka je nema eh, insha Allah wanda zai a takaice kai baka ci karo da matsala ba a ah, ban ci karo da wani matsala ba alhamdulillah baka ga ko wani wanda kuke tare na dan korafin wani abu haka ba ko layin yayi yawa ko kuma makamanci shi ko kuma shi likita wannan wannan laya ba za ba za a rasa wannan korafi saboda harkar yan adam sai hakuri kuma harkar in aka ce hakuri kuma za ga yawancin mutane ba su da hakuri hmm. eh? yanzu kai ka kai kamar minti nawa kana layi ko awa to ni da na zo nan tun karfe less 10 na safe eh karfe goma hmm. eh. kuma yanzu karfe ne yanzu muna kusan karfe ɗaya da rabi eh haka kuma kai yayi maka baka dade ba ah, ah, a ta yi a wasu abubuwan ka gama nan eh. za a je ka je can za a yi wani gwaji sai ka je ka samu wasu kuma hmm. wannan layi daban ka gama sai ka zo ka tsaya doctor ya gama da wasu eh, na duba file dinka. To haka zalika kuma ah, muna tare da wani bawan Allah. Sunana Malam Abdullahi, Abdullahi Idris. to gashi na ganka nan cikin asibitin mina ah, me ka zo yi ka kawo mara lafiya ne ko kai ne eh lalle da na kawo mara lafiya ne wata sister ina ne ba ta da lafiya tana ciwon ido ta na kawo ta ice center yanzu dai mun gan doktor da halima kuma ta taimaka mana ta dudduba ta ta rubuta mana magani mm. mun je mun zo mun saya yanzu muna dawowa ne daga pharmacy insha Allah za mu koma gida. kun samu maganin da sauki ko ko dai? Eh, maganin yana da dan sauki dan maganin da aka rubuta mana duk duk ya wuce 2007 ba. Kuma mun saya. Kuma da muka je gurin gaskiya an gaggata mana an mana an ba mu haɗin kai an sar mana da sauri shi na mun fito gaskiya yadda muka bi suka yi mana mun ji daɗi sannan kuma su a wajen lalle kan gaskiya suna aiki kuma suna kyautawa ma marasa lafiya da suka zo ka ci karo da matsalar ko dogon layi haka ko wani abu makamancin a ban ci karo da ko dogon layi ba mutane biyu ne a gabana da na je biya kuma da na je za a gaya min kudin maganin mutane biyu na gabana da kuma na je biya mutane uku ne a gabana sai na biya kuma na fito kashi kamar janareto ah, yana kara kusan bayanin da muka samu ba wuta asibitin kusan kwana da kwanaki ah, ba ku samu wannan matsala ba na zafi da sauran to da yake mun zo kuma mu ba sa mu a ward ba yau muka zo kuma gashi nan kuma mu mun gan doctor kuma za mu koma amma gashi nan na gan karan jaratu yana ta damu mutanen da suke wucewa to lalle kan ya kamata a kyauta dinga ana kawo mana light saboda wannan karan jaratun yana damu mutane ka ba za su ji daɗi ba hmm. to da Allah gaugatawa gwamnati kuma ya kara sa ima masu yan nefa magana a dinga kulawa da kawowa lantarki kullum saboda marasa lafiya su ji daɗi mm, don wayan su ward yanzu ba su da jen ba jen a wani su ward to ya su za su yi wanda suke ciki don akwai zafi yanzu dole eh, muna so da Allah taimaka yan nefa su masu taimaka su dubi su taimaka ma mutane al'umma don su dinga kawo wutar lantarki ya eh, mun gode kwarai da gaske na gode ni Abdullahi ne daga Lafai eh insha Allah na gode ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin ya Allah amin amin amin karkara da birni wannan har ila yau Mustapha bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da Dr. Ibrahim Tantangi Kolo jami'i a babban asibitin gwamnatin jihar Niger Ranka da da kuma matsayi a wannan asibiti. Ni Dr. Ibrahim Tetengi Kolo, Director of Medical Services, First Force Management Board. To gashi a wannan asibiti mun tattauna da wasu bayan Allah amma dai babban korafin shine kusan matsalar wuta ne an ce kusan sati guda ba wuta a wannan asibiti me ya matsalar rashin wuta. Incidentally, we just ended our management meeting now. Okay, yanzu ga alhamdulillah abu ya dame mu. Amma rashin wuta ba karamin and uh, wuta is very yana ana bukata wuta kowane lokaci a asibiti yanzu gane gama management meeting a hostels management board uh, the honorable commissioner niger state have directed yabade ba da umarni a yi doing nashi duk abin da za a yi kuma an riga an shirya yau yau by the grace of god za a yi releasing kudi da za a yi aiki uh, the executive director of hospitals management board in the passing of uh, uh, Ibrahim Abdul Dr. Ibrahim Abdullahi mm. has given that matching order as yeah, yeah uh, as directed by the commissioner. Insha Allah, in the delay as well. daga wurin nepa ba within the next 24 hours no. we expect that the problem should be fixed no. insha Allah don kudin da za a yi aiki da shi in Allah ya so yau za a fitar da kudin insha Allah. Wani amfani da generator nan wasu kamar yana dan damun marasa lafiya da kara wannan shi ma kamar ba matsala ba ne. Shi ne matsala babba. especially in hospital environment noise. No. Noise wasu patient ba su so noise. Mm. da suna bukatan wurin mai very quiet hmm. to shine yasa muna so mu bi wannan abun da gaggawa hmm. muna gani initially cewa nepa zai yi a fixi nashi hmm. amma da suka duba sun gani cewa ba abun da za a yi fix ba sai bukata kudi to insha yau za a fitar da kudi da the grace of God. Sarkin baiwa roƙon da nake kullum ka ba lahiya sarki amin amin amin kada a sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu ci gaba da jerin shirye-shiryenmu bari mu ɗan numfasa a shakata da wannan waƙar. kafin mu karkare shirin bari mu ba jami'in kiwon lafiya damar bayanin tsaurin da suke yi wa mutane wani lokaci domin mu ɗan yi haƙuri da juna. A dangane da korafin da majiyyata tare da marasa lafiya musamman ma mata a bangaren wajen haihuwa suke yi ya sanya na zanta da matrom asabe umar tule. Sista wani lokaci marasa lafiya kan koka da halayyar wasu daga cikin nas nas masu kula da mutane a nan OVD inda suke fara ganin likita wasu kuma na ɗakin da ake kwantar da marasa lafiya kama ya zuwa wurin haihuwa sukan dan koka. aikin kokawa na tsakanin majinyata da ma'aikatan asibiti ina son mutane su mana haƙuri a rayuwar ɗan adam kowane profession ne ko ma'aikata za ka samu mutane sun bambanta za ka samu masu kirki za ka samu waɗanda suna hasula da wani wani lokaci ba mu ce ba a yi a asibitin ba aka yi idan an yi na mutum ɗaya sai ka a abu an ɗaga shi ya zama kamar kullum haka ake yi amma ina shaida mutane ba haka bane a yi haƙuri amma masu aikin asibiti uzuri wani lokaci yakan kasance kasance lokacin da ake neman attention na kawo majinyaci ni dama a yake mai aiki shi ma aiki ya mai yawa yana so ya kula da wani kati ya bari ya zo wurin naka idan ya ma wannan magana na farko a hankali na biyu a hankali na uku dan adam ne sai ya mai da martani wanda watakila bai maka daɗi ba na biyu hakan ga kaman a ɗakin haihuwa ana wa mata tsawa wani lokacin ba tsawa ake musu ba ana kokari ne a ceto ɗan da ita uwar zafi ya mata yawa wani lokaci ba ta san abin da take yi za a ɗan ɗaga mata murya kaɗan domin ta yi abin da ya kamata bayan ta haihu sai a daidaita a yi wasa da dariya idan wani ya ga wannan a lokacin da aka yi sai a duka manko an musguna wa matan nan ne ba musgunawa ba ne. To da yawa mace an kawo ta haifuwa sai ɗan uwan suna rike ta wai su ɗaga ta sai mu ce ku bar ta yi tafiya da ta Yana taimakawa a gurin haihuwa sai su ga kamar ɗan asibiti ba su da tausayi in ba haka ba ya za a ci ta yi tafiya. To tafiyan nan yana taimakawa wurin saukan yaro yaro ya fito a cikin sauki ita ba za ta samu wahala sosai ba so ire-iren waɗannan shine mutane sai su ga kamar cewa ma'aikatan asibiti ba su da tausayi idan ma'aikatan asibiti suka yi tausayi mai yawa za a cutu kamar yanzu zan yanka gaban mata na ji tausayinta ban yanka yadda ya kamata ba na cutar da ita ban da daidai ba za ta yi kamar ne ba wai abu bane ita a zuciyarta wani abu ne amma ba za ta nuna majinyacin cewa eh wani abu ba domin ta karfafa ta in ya wuce sai ai wasa da dariya amma a yi haƙuri akwai kaɗan a cikin waɗanda suka da zuciya da wanda kullum muna yin kokarin faɗakar da su su yi kokari su kai su nesa an sha yin training organizations da yawa sun sun mana training akan maganan danganta tsakanin mara lafiya da mai aiki ana kiran shi IPC UNFPA sun kashe kuɗi sosai akan wannan training kuma mun ga amfani shi ma'aikata da yawa sun canja akwai su surveyors da suka zo wanda John Hopkins University suka biya kuɗi aka yi wannan sobe iyayen ma'aikatan asibiti shi ma ya taimaka akwai masu yi ɗinka amma yanzu an rage shi sosai ka zo asibiti za ka samu fara'a za a karɓe ka hannu biyu in har akwai wanda ta yi maka matron asabe umar tula ƙwararriyar ma'aikaciyar jinya ganin cewa da inda ka ji mutum ɗaya ya koka to tabbas shi ma ɗayan yana da nashi muradin hakan ya sanya na tambayi sista bilkisu ɗan gaji cewa shin kowane irin matsaloli ma'aikatan jiya ke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum a asibiti muna samun matsaloli da yawa a bangaren aikinmu na nan sale a nan arewacin najeriya na farko dai yawancin mutanenmu ba su zuwa asibiti sai sai ciwo ya ci ya ci ya ci to a lokacin da suka zo kuma suna son a gaggauce su sami lafiya idan aka zo irin tsarin mutum da dole a bincike a ce za a dudduba abubuwa kamar hawan jini temperature da sauransu za su ga bata lokaci ne suna zuwa suna son da su a dafka musu magani ba tare da an san me ke damun su ba dan suna ganin binciken na gwajin jini gwajin bayan gida da sauransu bata lokaci ne a'a ba su magani da sauki sai kaga idan an tsaya ana wa'annan abubuwan mataki mataki sai ka ga su wa'inda suka kawo mara lafiyan nan sun fara zage-zage an wulakanta su sun kawo ya mutane hajaran majaran an kula su na ɗaya kenan na biyu mutanenmu na arewa zan ce dai mutanenmu kamar hausawa ba su cika sa 'ya'yansu zuwa wannan makarantar jinya da unguwan zoma ba saboda yawanci dalilansu ba su san aikin kwana da aikin dai da za a ce zo ka yi so yawanci ba hausawan da yawa aikin asibiti to in suka zo irin in ba a yi musu daidai ba sun dinga zage-zage kenan cewa an sa kabila ya wula wulakanta su ya zage su laifin wa laifin mu saboda mun ki mu sa ƴaƴan mu su je su yi wannan karatu na jinya saboda yawanci za a ce in mace na aikin asibiti ko ce a tana bin maza mijinta ya ce ba za ta yi aikin kwana ba zargi yana shiga akan wannan sai an samu masu tsoron Allah za su bari dai su da Allah saboda shi kamuwan mace a zuciya ne abubuwa da yawa da muna samu kaɗan kenan daga kidi amma akwai da yawa. Sista Bilkisu gaji ma'aikaciyar jiya a garin Kaduna wacce ta yi ritaya. To madalla a gaida sani malumfashi da ya jiyo mana waɗannan bayanan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aikina da ya taya ni gabatar da shirin wato sarfilo Hashim Gumal da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna.